الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون waɗanda mala'ikan mutuwa da mataimakansa za su ɗauki layukansu alhali su sun zalunci kawunansu da kafircewa Allah sai su miƙa wuya ga abin da ya soko musu na mutuwa suka yi inkarin abin da suka kasance a kansa na kafirci da sabo suna zaton inkarin zai amfani su sai a ce masu kun yi karya tabbas kun kasance kafirai kuna aikata sabo hakika Allah masani ne ga abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya, babu abin da yake buya a gare shi daga ciki, kuma da sannu zai saka muku a kansu.